Karfe biyar da minti talatin a nan yamai sashen Hausa na studio Kalangu ya so mu gabatar da labarai. Masu raro Asuma na shi nake muku habin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku cewa wasu mutane ɗauke da makamai sun kai hari jiya a barikin gendarma a garin Ayoru. kasashen chadi mali da nijar sun rataba hannu kan wata yarjejeniya da ta shafi al'amuran shari'a a game da yaƙi da ta'addanci muna dauke da ƙarin bayani akan yankewar hanyar filin gaya mai sanadiyar ruwan sama da suka faɗu a shekaran jiya shirin musamman na yau zai kawo bayani akan wata karamar kasuwar bajar kolin ayyukan hannu da aka buɗe yau a birnin doso Ga labarin ɗaya bayan ɗaya, da misalin karfe biyar na maricin jiya ne aka kai wa jami'an zandarma hari a garin Ayaru a jihar Tilibiri. Majiyoyin hukuma sun bayyana cewa maharan sun zo ne cikin motoci biyu kirar Toyota suka kuma tsere da wasu motoci biyar da suka hada da motoci hudu na jandarma. Ba samu hasarar rayuka ko rauni ba a sakamakon wannan hari. jama'an tsaro sun bi shigar maharan a yau da safe. Prefen Ayoru shi a Galahar ya yi wa Adama Dawaki ƙarin bayani ta wayar tarho. Jiya da marijan ta'adda wannan sun zo a yoro wajen misalin karfe biyar wanda suka iso kamar mutum shidda ne da roba amma da cikin labarin da muka samu bai sabko mota ba. wadancan dai su suka yi halbe-halbe kuma suka yi gama da mota biyar guda fudu na jandarmeri guda ta ne da zama eh, suka doka mun babban bindiga wanda yake bisa mota guda ta wajen patrol ta jandarmeri amma wajen mutane sai muke alhamdulillah ba a kashe kowa ba ba a yi kowa ba kuma akwai bisa na sonaf ya zo lokacin nan wannan da yake cikin mota ya halbe shi amma ba a samu kowa ba ba a yi asarar rai ba ko guda. Ko yanzu cikin wani hali jama'a mutanen ayyuru suke ciki? ce mu ce alhamdulillah kowa yana da hankalin shi ba bancin abun da aka yi jiya eh, nan eh, mun dauka matakanai wanda suka dace ba mu wani matsala da yanzu. Wato prefen ayyuru kenan jandori shi a galahar a hirshi ta wayar tarho da Tarnan Ahmed Fudai. Jihar Tilibiri mai iyaka da kasar Mali na fuskantar yawan hare-hare 'yan ta'adda da na wasu bandunawa dauke da makamai da ke sanadiyar halakar rayuka. Waɗannan hare-haren na faruwa a daidai lokacin da hukumomi a Yamai ke tsorara matakan tsaro a wannan yanki. Tarnan Fudai Ahmed ya muna waiwaye adon tafiya kan wannan lamari ga fasarar rahotonsa tare da Mantari Muhammadu. Ƙasa da shekara ɗaya a cikin jihar Talabiri an samu hare-hare fiye da shida. A wani lokaci mahara dauke da makamai da ba a tantance ba, a wani lokaci kuma sanannun 'yan ta'adda. Goma ga watan Oktoba na shekarar bara wani ɗan ta'adda ya yi ƙoƙarin tsunduma a cikin gidan kasan kutukale harin da jama'an tsaro suka mayar da martani inda aka hallaka hallaka ɗan ta'adda ɗaya wanda ƙungiyar 'yan ta'adda na Muktar Ben Muktar suka ɗauki alhakin kaiwa. Duka dai a cikin shekarar takwas ga watan Nuwamba wani mamba na ƙungiyar Ben Muktar wanda ya yi sanadin mutuwar sojoji biyar uku suka shikata. Sai kuma a cikin watan Fabrairu na shekara dubu da goma sha bakwai waɗansu jami'an tsaro da suke sintiri sun faɗa bisa kwantan ɓaunar da 'yan ta'adda suka yi musu inda sojoji goma sha biyar suka rasa rasa rayukansu goma sha tara suka shakata Har ila yau dai a wani hari da 'yan ta'adda suka kai wa jaman tsaron jandarmomi a wanzarbe sojoji hudu ne suka rasa rayukansu abin da ya sanya aka sanya wa yankin dokar ta ɓaci. Har ila yau dai a kilomita goma sha bakwai daga Ayaru an kai hari zuwa ga 'yan gudun hijira a hari na baya-bayan nan dai shine wanda aka kai wa jama'an jandarmomi na Ayaru sai dai ba a samu waɗanda hari shirin ya rutsa da su ba. Ƙasashen Nijar, Mali da Chari da ke fama da yawan kaiwar har haren ta'addanci da safarar kayayyaki iri-iri sun sa hannu akan wata yarjejeniya a ranar goma ga watan Mayan a nan Yamai. yarjejeniya ta kumshi ta da ayyukan shari'a na bai daya tsakanin kasashen hakan ya zo bayan da ƙwararru na kasashen guda uku suka share shekaru biyu suna aiki manufar wannan tsari kuma shine inganta sha'anin yaƙi da ta'addanci da sauran ayyukan ta'asa Musa Hassan ya haɗa muna rahoto a kai, Muhammadu ya fassara. Tun lokacin kifar da gwamnatin Muammar Gaddafi ne waɗannan ƙasashe uku suke fuskantar yawan hare-hare daga 'yan ta'adda na yankin Sahel ko kuma 'yan ƙungiyar Boko Haram. Kuma Sahara ta kasance wani dandalin safarar miyagun ƙwayoyi da safarar makamai da baƙin haure. Bisa wannan dalili ne ministan shari'a na ƙasar Nijar ya bayyana cewa wannan yarjejeniyar saka hannu ta zo ne a yayin da ƙasashen suke fuskantar hare-hare ta'addanci da safar fara makamai da kuma miyagun kwayoyi da dai sauransu. Kuma wani yarjejeniyar ta zo daidai lokacin kafa wani kwamiti na canza yawo tsakanin ƙasashen wajen biya sau da kafa na hulɗar cuɗayya da zai ba da damar bincike da kuma biyar sahun 'yan ɓata gari. Mohamed Hassan, ministan shari'a na ƙasar Chadi, ya ce yanzu dai babu iyakoki tsakanin Mali, Nijar da kuma Chadi a fannin shari'a bayan abin da ya kira kulle yarjejeniyar tarihi. Bari mu dawo akan batun matsalar tsaro a jihar Agadez inda idan za ku iya tunawa wato ranar 4 ga watan Afrilu da ya gabata an kai wani hari a kewayen garin Iferuan. harin da aka ɗora alhakin kansa a kan masu safarar miyagun ƙwayoyi da sauransu kaɗan kaɗan dai matsalar tsaron na ta janyo fargaba a zukatan al'ummar yankin kawar cikin departement ɗin bilma jihar agadez wasu bata gari dauke da makamai cikin motoci kirar katkat suna cin karansu babu baka a yankin shado late sigidin da kuma a shegur inda suke wato suke kwacewa jama'a dukiyoyinsu isufu shegu mamba a kwamitin zaman lafiya wato na kabilar tubu ya bukaci da a magance wannan matsala Euh, Muna da fargaba da yawa, akwai 'yan fashi da makami da suke kai hare-hare har ma sukan tafiya da motocin shama'a, waɗanda mafi yawan su 'yan ƙasashe makwabta ne. Za ka ga kwanaki biyu zuwa kwanaki biyu ana samun fashi da makami da kuma ƙwace dukiyoyin shama'a? Wani lokaci ma sukan tare matafiya bai daɗe ba sun tare wani ango da amaryarsa suka tafi da motarsu. Kun ga abin bai yi ba ko kaɗan. Don haka haka muke son a samar mana da mafita akan wannan matsaloli a cikin gaggawa. Suna matuƙar tayar muna da hankali. Muna fargaban ma suna yin kwace har ma sukan shiga cikin gari sukan yi waɗansu abubuwa da suka fi haka ma. Ofishin jakadancin ƙasar Amurka a niger ya baiwa hukumar jandarma ta niger kyautar jiragen ruwa guda uku da inji daya da kuma sauran kayayyaki. haka kuma ofishin jakadancin na kasar amurka ya baiwa hukumar 'yan sanda da ta gar national kyautar kayayyaki da dama a yau din darajar kayayyakin ta tashi miliyon 465 na dalar amurka kuma za a yi amfani da su wajen karfafa gwiwar jama'an tsaro a yakin da suke da ta'addanci shafi da sakadaren mamman nasiru shugaban wato rukunin jandarma a nan yamai ya yi wa muktar hamadu karin bayani ambasad ɗin etats ta ba mu tallafin bato na uku wannan bato ba ila shakka za su sa mu samu ƙwarin gwiwa wajen zagaye-zagayenmu da muke saman ruwa Dan kogin isa yana gama mu da mali da benin har nigeria kwanan baya an ce akwai mutane 'yan ta'adda wa'anda ke safarin ko miyagun kwayoyi ko wasu makamai ta hanya eh, kogi na isa to ba ila shaka wannan kayan aiki da mun samu za mu yi aiki da su za mu samu mu da wannan ta'addanci bisa kan Shari'ar al'amarin da ke tsakanin kamfanin sarrafa abinci STA da editan jaridar Mutation da ya kamata a gudanar a yau Juma'a an ɗage ta sai wato 30 ga wannan watan na bisa buƙatar lauya mai kare wanda ake zargi. haruna gorel ana zarginsa ne da lahin yi wa kamfanin na sta kasafi a kai tsaye a ran larabar da ta gabata ne kungiyar kare hakkin bil'adama ta kasar niger a nddh ta yi bayani dangane da yanayin hakkin dan adam a niger a gaban hukumar afirka mai kula da hakkin dan adam da al'ummomi a yayin babban zaman taronta a nan yamai dangance da tahiyar da milki wato kungiyar ta bayyana cewa akwai wata aƙidar sakawa al'umma wani ra'ayi ta hanyar takurawa fararen hula 'yan jarida da kuma 'yan siyasa na jam'iyyun adawa a game da abin da ya shafi tattalin arziki da rayuwar al'umma kungiyar ndh ta kawo batun taɓarɓarewar fannin ilimi matsalar samun magunguna a asibiti da kuma cin hanci har ila yau da rashin hukunta na hannun dama ga masu mulki. A jiya jihar Yamai ta sami babban ruwan sama na farko na wannan damana. Ruwan saman dai sun haddasa ɓanna mai yawa. Misali gadar Sagagoro da ke da tazarar kilomita goma sha biyar da tsakiyar birnin Yamai a kan hanyar filin geta yanke, lamarin da ya kawo cikas ga al'amarin zirga-zirga. ɗaya daga cikin masu motocin sufuri ya yi wa muntari muhammadu bayani kamar haka ruwa nan kai hanya ta kace tun ji mu ci wurin ga yanzu ku masu motoci ne kuna zaune hanya ta kace ya kama ku cikas ya to ya kama cikas zan ba mu zuwa ballar muna zakon ba wa suna yan ballarin sun to mu ba su mu kuma mun dauko ne mun ba yan ballara hakan na mu karangai kenan harkoki sun tsaya mu a to ya tsaya zaman ka zo kai lodi kai lodi ina za ka dole ka ba wanda ya adda nisa ka ba shi kuɗin shi dole kai abin da ya buga dama ya baka ku tsauri dai muka sa gyara mun hanya ko da ba su ayi muna kawai kowa ya sayan da yi akwai wahala to ba gani motocin da cin rame na ba kadi ba rai gani tun ji wasu nan na sun kwan daga filinge zuwa agades daga tawo zuwa maradi da zandar ku saurara shirye-shirye studio kalangu tare da rediyonku studio kalangu tafiyar yanayin Karfe da minti arba'in sai shirin namu na musamman a halin yanzu. Ma'aikatar da ke kula da sallar bashe kolin ayyukan hannu na mata ta shirya wata karamar kasuwar baje koli a cibiyar ayyukan hannu ta doso a yau ministan yawon bude ido da ayyukan hannu ahmed buto ne ya jagoranci bikin bude wannan kasuwar baje kolin a karkashin taken muyi amfani da jakar da ake kirawa da hannu da kuma kayan abinci na noma a nijar mutane da dama daga da suka fito daga jihohin agadez tilabere ya mai da doso wato sun baza kayayyakinsu zuwa ga jama'a wakilin mu dauda hassan ya aiko muna wannan rahoto a kai muntare muhammadu dauke da fassara. Thank you. Wajajen karfe goma na safe ne a gaban ɗimbin jama'a suka ziyarci rumfunan kasuwar baje na kere-keren ayyuka hannu na matan Nijar aka baje kolin su domin jama'a. Malama Aisa ta samu abin da ta zo nema kuma ta ce kayan suna da kyau sosai. Ayyuka hannu na mata suna da matukar kyau sosai kuma yana da kyau su rinka shirya irin wannan kasuwar baje kolin tunda ban taɓa samun irin wannan shekar ba a sai a wajen irin wannan wannan kasuwar kuma na gan shi ya birge ni ga shi na saya. Hadiza mai sayar da zumuwa wacce take halartar kasuwar baje kolin duka da cewa wannan ne karo na farko da ta zo amma ta gamsu yadda take samun ciniki. Alhamdulillah. godiya ga Allah wannan kasuwar tana matukar bunƙasa ci gaban mata Allah ya sa gaba ta fi haka amma ni kam kasuwar tana birge ni kwarai da gaske duka da yake zuwa na na ai maka ni gungumo zama ai kayan ya wannan kasuwar baje kolin dai wadda ma'aikata masu ƙere-ƙeren ayyuka hannu suka shirya domin baiwa mata cikakken 'yancin cin gashin kansu ne. Gani yadda ƙididdiga ta baya-bayan nan ta yi amina cewa fiye da kashi ɗaya cikin biyu na al'ummar Nijar mata ne. A gaida Muntari Muhammadu da kuma da Hassan dauke da wannan rahoto a cikin shirin namu na musamman na yau. Wanda shi muka karshen labarin namu na maraicen yau. Yanzu kuma amardin Adama da waki da ta tsara shirin Abdullahi Yakuba da ya hada sauti Asmanu shi nake fatan a huta lafiya daga nan studio Kalangu. Studio Kalangu. shirye-shiryen Studio Kalangu. A birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba da tara da dugu hudu gajeren zango. A Zandayar. Tare da Radio Shukura. A kan lamba dari da biyar da dugu biyar gajeren zango. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba casa'in da biyu gajeren zango. A Tawa. Tare da Radio Tambara. A kan lamba dari da bakwai gajeren zango. A Arlita. Tare da Radio Ikokan. A kan lamba casa'in da biyar da dugu ɗaya gajeren zango. Studio Kalangu. Ku sauraron shirye-shirye Studio Kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Studio Kalangu ina so kuma ina yadawa. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu a Maradi tare da Rediyo Garkuwa. A kan lamba 107 gajeren zango. Studio Kalangu.